Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata mun tsaya ne a inda muke ci gaba da tattaunawa tare da wani bawan Allah mai suna Misbahu Lawal Didi wanda ya kirkiro da kwallon guragu a Najeriya. wanda kuma ya ci gaba da gaya mana abubuwan da ya fuskanta da kuma abubuwan da yake fatan gani a wannan wasa na nakasassu da ma rayuwarsu gaba daya wannan da abubuwa da yake faruwa irin wannan gudunmawa da taimakawa juna da kirkirar abin da juna za su yi da sauransu da sana'o'i da ka faɗi cewa kuna kana yi kai kanka ma wani kalubalantar mutane za ka yi wanda suke kallon ku irin kallon hadarin kaji don dole akwai su a suna nan suna nan <laughs> kullum muna ba da su hmm. gaskiya kiran daren musu shine na ɗaya dai su sani cewa mu ɗan adam ne kamar yadda kowane ɗan adam kuma ɗan kowace ƙasa yake da iko da yanci kamar yadda Allah ya ba duk ɗan adam da dokokin ƙasa su baki. A daina sauye mana haƙi abu ne za ka ga cewa kai ka zo da manya-manyan eh, hujjoji ko abin da zai amfana da ƙasa daga taho haka za ka shiga sai ga mai gadi sai bar ta mola ya shiga sai tare kawai don kana gurbi ko makaho ko kuturu. wani abubuwa abun bakin ciki ne sai ga wanda kai makana da shi a ofis sai yana maka aiki mm. shi zai tare ka ka je maganar abin da ya shafi kasa mm. wannan gaskiya abun bakin ciki ne kuma ina ganin kusan yana damun kowa da kowa mm. to ba ma su ba a kasar kanta gaba ɗaya da ake kira a kamar mu a nan Najeriya gaskiya muna da babban kalubale don har yanzu gwamnatin tarayya ba ta yadda ta samu a dokoki ba abin da ake cewa eh, disability right bill hmm. har yanzu ba wani gwamnati tun daga aka fara siyasa na har yanzu da ta yadda ta sa mu a cikin dokan najeriya a matsayin mu na yan kasan da aka ba mu yanci kamar yadda aka ba kowa hmm. wannan abu gaskiya ina kira ga wannan shugaba namu mai albasa hmm. ah, president masu buhari ya kokari duk alƙalari ya abin tarihi da musa a wannan abu kasan watanni da suka wuce ba dai kai eh, shi yan senate a shi bukola sarki sanar president sun yi fasin abin da ake kira sun fasin bilin kuma kuma mm. sun yi ana kira yanzu abin da ya rage mana shi ne harmonization a haɗa billin guda biyu mm. daga nan a fidda wanda za a kashe a ɗauka wanda za a ɗaga a kai shugaban ƙasa ya sa hannu mm. to gaskiya lamari muna roƙon arziki kamar ba kowa damarsa mu ma a sa mana hannu domin mu zama 'yan ƙasa masu cikakken yanki Mm. wayannan wasu za su ga to me yasa ga dokar kasa kuke mm. nema a muku taku daban mm. eh, abubuwan da yake a ciki ne yau za ka je neman aiki kana da digiri ko kana da masa ko dakto ne kai idan irin ka ya zo mai kafa sai ma'aikata ta gwamnati gara ta mai kafa domin a tunanin su ba kwakwalwa ka ake kallo ba eh, ana kallon ne ana kallon ka ne a matsayin ka na tafafi to a dokar ta nuna cewa dole ne a ɗauki na tafafi aiki kuma idan mutum ya nuna maka bariya ya ki ɗaukar ka danna kasa an ka kai kotu da za a bi ma hakinka. Mm. Wannan ɗaya daga ciki kenan. Akwai ilimi wanda yanzu abubuwa da yawa a cikin wannan dokar shi ne cewa ilimin mu dole ne sannan kuma za a yi zai zama kyauta. Mm. Wannan sauki ne da zai sa kowane irin mutum da yake da na kasa ya samu ya yi ilimi. Mm. Baya da bayan haka akwai health inshorar da abubuwa da yawa da yake cikin abin mm. wanda hukuma za ta kula da maganar a ah, natasashe ne sai baka da yadda za ta yi a kan kamfana doka mutu ba zai taso ba duk asibitin da ta je wannan abu zai taimaka don kai natasashe ne a maka ah, kula ta musamman. Mm. Akwai abubuwa da yawa wanda yanzu misali ga mafi akasarin abin da muka fi da shi ne rarrafe. Mm. To a cikin tsare-tsaren akwai cewa duk kayan da zai shigo na nakasashe Najeriya to zai zama to an yi bashi wai ba kamar babu cajin da gwamnati ya ce don ta dari da wani abu a cikin abu ko mm. abun akwai abubuwa masu amfani da yawa ko mutum a kurin dan ya ganta na tafashe shi zalinta domin yana tunanin ba wata doka da ta ware ta ce ta ci mutunci na kasance akwai mm. wulakanci. To muna son duk irin wayannan abun an sa sa doka ya kasance cewa an samu ci gaba misali yanzu a irin kokarin da muka yi mm. don bayan duk abubuwan da na gaya maka nan kamar yadda na gaya maka a harkar polio an samu turjiya da yawa mm. duk da dai maka tambaye ni ba mm. an samu turjiya da yawa a shekarun baya a Najeriya eh, ba a samu sauki da wayar da kan al'umma ba sai da mu masu cutar muka shiga ciki dumu dumu mm. mun ka tabbatar mun ba da gudunmuwa iri na irin su a Alhaji Aminu Tudun Wadanin Kano da makamantar mu muka shiga muka jajirce muka ta wayar da kan jama'a kafin aka yadda a yau magana da muke maka Najeriya Allah da nan gaba kaɗan za mu fita daga cikin masu magana shan na. Mm. in ba dan larura da ta faru a ba da yanzu ma ba masu ci. Mm. Amma dai Allah ya yadda muna aiki da gwamnati ka faɗa da ka mm. kuma gaskiyar lamari muna ba da gudunmuwa a yanzu haka akwai ɗan membas sun ƙungiyar mu sama da dubu ɗaya ɗari biyu da suke aiki domin taimaka gwamnati don korar cutar na a Najeriya. Mm. Waɗannan ayyukan da muke kai kenan to kuma in kana abin ka dan Allah shi Allah sai sa wasu kuma su ga me take har ya taimaka maka. Mm. Bara ɗin nan Allah da ikon sa ina zaune kawai na ji kira akwai wata wani award da ake bawa wani zero Award mm. wanda Bill ne da shugaban shugaban kasa na na na na na wannan na Dubai. aka kirawo ni Abu Dhabi suka bani award na heroes award akan maganar wanda suke taimakawa kautar da canjin nan mm. wayannan abubuwan muna nan muna ta yi muna ba da gudunmuwan mu ko muna roƙon yan najeriya don allah don annabi su yi kokari su ci gaba da karɓar wannan magani a matsayin mafita kawai guda ɗaya da za ta hana mutum ya kamu da cutar sanyin nan. Ai, eh, to amin amin. To daga ƙarshe duk da ke kama na dogon bayani shi sa ne shiru na kyale ka saboda akwai abubuwa da yawa da ka amsa min da nake son tambaye ka eh, wanda ka riga ka amsa su. Idan yanzu aka kalle ka a ƙasa ko matakin tarayya ko mataki na jiha sai aka ce to yau tun da kai ɗin nan kana da wannan larura wadda yanzu bata zama maka larura ba tun da har ta baka mafita har wasu ma sun biyo bayanta sai aka ce yau kai ne zaka riƙe hukumar wasanni to fa ya kenan zaka yi da nakasassu da kuma masu gaba wani abu mai sauki ne mhm. don akalla da iya dan karamin tarihin da na baka na shekara ashirin da wani abu muna wannan wasan mhm. ya kamata kawai wannan ma ya nuna cewa an Allah da za a iya rikewa mhm. kuma za a adalci tsakanin mai kafa da nakasashen kuma za mu tabbatar da cewa mu irin abin da su masu kafa suka yi mana na danna hakkin mu wajen eh, amana kai mai kafa ne yawa gurbi ba duniya ba duk ba za mu yi musu wannan ba za mu yi adalci domin mu mun san cewa su ne iyayen mu. idan ma eh, gurgu ya samu wannan kasa yawanci yamma masu kafa ne suka gaba mana. Hmm. Saboda haka gaskiyar lamari ina tabbatar maka zamu yi adalci kuma ko da ma ban samu ba muna ba waɗanda suka samu shawara ba mamaki Allah a cikin ramarsa wata rana inda rai da rabu. Za mu iya kaiwa ga wajen. Hmm. Don muna siyasa muna cikin siyasa dubu dubu wata ramu ma in namu lokaci ne Allah sai ba matsayin da ya so ya ba mu. Hmm. To wani wani fata za ka yi ko kuma wani tsokaci za ka yi musamman wannan shiri na na kasa ba kasa ba daga murya amurka da ka fara jin shi zuwa yanzu a tsokacin da zan yi shine abin da ake kira zan yi da din su zan gode wa Allah zan muku godiya da har kuka tuna cewa mu ma muna da muhimmanci da ya kamata ku ba mu namu muhimmanci. Mm. kuma ina muku murna da shagon shugaban kasan da ya zo hmm. Allah ya sa ya zama mai sanadiyar gyara duniya da haɗa kan duniya ba mai raba ba sannan kuma ina gaya muku tsakani da Allah muna muku godiya ko muna muku fatan alheri yadda kuka tuna da mu Allah ubangiji ya ci gaba da tuna da ku don kuma muna roƙon kuma Allah waɗanda ba su tuna da mu ba su koyi da ku su ma su tuna da mu don su ba mu damar mu faɗi namu abin da yake damu mu don gaskiyar lamari yanzu in baka neme mu ba to hmm. waye zai je America yanzu neman ka <laughs> gaskiya ne <laughs> to magana ta gaskiya <laughs> saboda haka ina so yanda kuke yin nan sauran gidajen rediyo suna jin ku ya hmm. zama abun gasa kowa ya ba mu wani kan fili tun daga gidan rediyoyin mu wanda ake kira lokal na kasa mm. har international abokan karawa ku kun san su ba zan kira sunan kowa ba <laughs> kuma muna fata Allah ya sa su ma su koyi da ku su ba mu dama to amin amin dan abin ma da zan musu albishir su abokan aiki na ko ina suke a duniya da na kasa na jiha na duniya gaba daya shine abin da na gane da na fara wannan shiri na na kasa ba kasawa ba wallahi sai yanzu na gane cewa duk wa'annan da ake cewa na su ne maganan gaskiya suna da kwakwalwa fiye da yadda ake tunani sannan kuma ba wani a cikin ku duk matsayinsa da in aka kira shi wayarsa za ta buga sau sau biyu bai dauka eh. ba saboda haka mun ina jin eh. daɗi matuƙa sosai wajen neman ku in yi hira da ku saboda ba kwa ba ni wahala babu za ba za mu baka ba insha Allah nan gaba kaɗan man Allah ya kai mu ga mukamman gwamnati mu za mu sa kuɗi mu nemo ka to <laughs> muna godiya sosai na gode <laughs> wata rana ka fi karfin mai karfi ka barbara har gare na akwai laifi ban jin daɗi ana a madadin bakon namu isbahu lawal daidai sai kuma wacce ta hada mana sauti julie leathers gresham da duk wanda ya taimaka wannan shiri ya kammala usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya na kasa ba za ta zama kasa